yau ga shi shekaru 64 da ah, da samun yancin kan Najeriya kuma a yau kuke cika shekaru 60 da haihuwa ga ka ga Najeriya ya ka kalli wannan tafiya zan ce ganin irin kalubalantar da ƙasar nan ta shiga sai mu ce sai dai godiya Allah tunda har yanzu dai ga ƙasa nan ɗinke kuma arzikin ta na nan yadda yake ah, sai dai kawai matsalar da ƙasa take fama da shi shine shugabanci in an samu bukatattun shugabanci ko mutane suka ba da haɗin kai muka rage haɗama kwaɗayi da kuma rashawa ke rashawa da <clears throat> rashin da'a yana ganin ƙasa ce wadda yake mu gode Allah cewa ah, muna ci gaba matasa da basu san lokacin da bature yake zaki a ƙasar nan ba eh. suna cewa kamar babu bambanci tsakanin mulkin eh, wato turawa da kuma mulkin da ake a yanzu na demokradiyya ko da misali kamar kai da aka haifa a ranar samun yancin kai din nan ka taso watakila ka ga barbashin mulkin turawa din nan kamar me bambanci ne kai a fahimtar a to ainihin yadda aka haife ni ma ranar turawa suka mulki saboda haka ban ga mulkin turawa sai dai me mun tashi har yanzu akwai kufan turawa a makarantu a wurare dai haka suna nan suna ma a ƙasar najeriya yanci suna mata aiki to amma dai tsarin da suka kawo na karatu tsari na soja tsari na kowane wato ministry da ta an gujera wanda ke da ba haka yake ba ya ƙara inganta rayuwa abinda dai kawai muka samu aka samu wasu tsagero ƙananan sojoji suka tashi suka yi mana barna suka kashe shugabanni masu kishin ƙasa tun wannan lokacin ya ka samu karkata daga turba ta tausayi ta ƙara inganta gina ƙasa sai ya koma duk wani shugaba da ya zo kan shi ya sani sai eh, abokan shi sai ya yi shi to amma muna fata da wannan tsari da aka zo mutane su zaɓi shugabannin da suke so muna fata mutane su yi hankali su rinka zaben shugabannin da suke son su suke tausayin su suke bukan su to an yi haka insha Allah za su gaba kamar da sauran kasashe suka ci gaba to a daidai wasu sassa na Najeriya sun zaɓi wannan ina samun yancin kan Najeriya matsayin lokacin da za su nuna su ta hanyar zanga-zanga ko a baya kun magana kan zanga-zanga dinnan, kuma matasa jefi jefi haka suna ci gaba da cewa su za su yi wannan abu ko ya kuke kallon eh, wannan abu to ita zanga-zanga ta yi ta da lumana mun nuna da takaicin mutane da su da wannan ba wanda ya hana shi amma abin da ake tsoro da zanga-zanga shine ta barke ta zama wani abu a dinga kai wa mutane hari wanda bai ji bai gani ba a salwanta dukiyar mutane ko ko a kawo bukatun da yake ba sa ma da hankali kamar wancan karin wai don mutane na cewa wai soja su zo su ɗauki mulki ba san mulkin soja ba mulkin soja fa mulki ne wanda ba ra'ayi ko ba zanga ko yaya kake cikin kunci da tsanani na dina soja ne to sai dai kai to kaga wannan ne abin da ke sa malamai suna tsoron zanga-zanga domin abin da take haifarwa a wurin mutanen da ba su san yancin kansu ba kuma ba su da wayewa amma abin da muke kira gwamnati da sun ji alamun irin wannan da su yi wani abu da sauri da gaggawa na ganin cewa an biya wa mutane bukatun su. Eh, wasu cikin matasan nan suna cewa ko malamai kun yi wa gwamnati nasiha su kuma matasan sun yi zanga-zanga sun yi rubutu a shafukan sada zumunta amma suna zargin har yanzu ba a biya bukatar ba kamar me kake wani zaɓi ya rage musu kenan samun sauƙin rayuwa da sauransu dai da suke bukata. To na farko gwamnati wato mutane ne duka duka in ka tattara su watakila duka ba za su dubu dubu goma ba. Asa kuma wajen mutum miliyan ɗari. To abin da ke faruwa kenan in gwamnati ce a abu ko ta ba da abu a taimaka su mutanen ya kamata su taimaka wa juna su suke haɗin juna. yanzu misali an so za a taimaka wa noma ban san wannan abin ba sai da muka shiga ciki duk abin da ake bada na taimako na noman za ka same shi yawancin shi a takarda ne na biyu kuma in an samu ma za ka same shi kaɗan misali in an raba takin wa mutane sai ka ga takin ya zo bayan an kare ma ana maganar girbe gonar sannan taki in maganan kayan noman ne sai ka ga an sace wani abu an sace injin an sace wani abu gashi nan dai abu a sai. saboda haka wayan dubu goma nan da ake kira su ne hukuma wato duk barna umar tana cikin su domin ya ba sa tsayawa su aiki bi sabilillahi to san cewa suna taimakawa kasa ne kowa yana neman abin da zai balla daga cikin gwamnati ya arziki da shi da yan eh, uwan shi da iyalin wannan ya kamata a lura da haka mu sa da niyya mai kyau a cikin aikin mu mu sa ikhlasi a cikin aikin mu mu san kuma yi ma al'umma yi ma kai domin duk lokacin da al'umma ta zama tana cikin irin wannan halin na wahala na yunwa to ko kai kana cikin wadata ba baka tsira ba domin shi kawo rashin kwanciyar hankali mecece matsayar ku ne kan waɗanda suke cewa gara mulkin turawa da mulkin da ake ciki ne yanzu ba bature shi ma yana yi da maslahar kai ai in ka lura ma har aka ce da muke karatu ta ragon jirgin ƙasa da suka yi da wanda ya fito daga kano ko ya fito daga duk sun yi ne yadda za a kwashi kayan noman arziki a kan shi lagos lagos a kan shi ba kan shi a kai shi turai duk abin da bature ya yi don maslaha shi ne shi fa a siyasa fa siyasa maslaha ce kowa na yi dan shi ne saboda haka duk wanda ke fatan mulkin mallaka bai san abin da yake yi to shugabanni yanzu za su yi domin su fita daga cikin irin wannan zarge-zarge da ake musu har ma mutane suke cewa Najeriya ta fara cire musu duk da cewa ba su da wata kasa da ta wuce Ai Eh shi ne su shugabanni dole su sa tsoron Allah cikin al'amarin su su tsaya su yi mutane adalci su musu aiki da gaske kuma ba wani abu da ake kira su ba an ga mutane da suke haka lokacin su sadda wannan ba ne lokacin ta murtala muhammad general murtala allah da wasu da wada sun tsaya sun yi aiki saboda ka mafitar fitar da su tsaya su yi wa mutane aiki yadda ya kamata dcl hausa hausa hausa